amma ba'adu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddara wasa da ya kare kaddar saduwan mu wannan lokaci mai tarin albarka mune masa godiya bisa akan roƙonsa Allah ya karbi kyawawan ayyukan mu kusa mu Allah ka yafe mana Allah kuma ka bani ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya a duk inda take a gurin kowa take Allah ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya a duk inda take a gurin kowa take Allah kuma ka ba mu ikon guje mata a gurguje yan uwa ba tare da ɓata lokaci ba ine muku fatan alkhairi a wannan lokaci mu cikin ikon Allah da yaddarsa ya kaddara saduwanmu a wayannan kafofi masu yawa a yanzu haka yadda nake live din nan ina live ne a kafofi guda takwas ta hanyar streamyard da wani bawan Allah wanda duk karatun da zami yana bibiya shi ne ya sai mana wannan sabbin da muka yi yanzu haka na wata uku ya ce a yi ta karatu a ta karantar da bayan Allah kuma ba iya nan ya tsaya ba dukkanin abubuwa da wannan tafiya take da bukata ta sunna gurin karantar da al'umma baya kasa a gwiwa duk wani abu kila an tambaye shi ba a tambaye shi ba ya ga wannan tafiyar tana da bukata yakan taimaka muna roƙon Allah isa masa a su na kyawawan aikinsa muna roƙon Allah yi masa sakayya da gidan aljanna muna roƙon Allah ya sanya arziki da nutsuwa da ni'ima cikin zuriyarsa Allah ya yalwata masa shi ma Allah ya faranta masa duniya da lahira mahaifinsa kuma Allah ya kara mata lafiya da imani da tsawon kwana masu albarka a gurguje yan uwa akwai wani topic wanda zai ringa zuwa akai-akai akwai wani topic wanda zai ringa zuwa akai-akai insha Allahu wannan mun ɗauka ne kamar a ce series an gane zai zo har mu gama wannan topic ɗin sannan mu shiga wani wannan daban wannan kuma za mu zo tsara lokuta mu ringa yi daban wannan topic din shine abubuwan da muke tuhuma cikin salatin su da yawa 'yan ɗariƙa sukan ce ai shi salatul fati mai fassararsa ai in ka duba alfazi nasa ai masu kyau ne Shi ne allahumma salli ala sayyidina muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق haddai izuwa ƙarshe to da mu mu ne muke zargin abu mu ne muke tuhumar abu mu ya kamata bari mu yi bayanin me muke tuhuma ciki in ya so bayanin ku ya biyo baya ta hanyar ba mu amsa ta hanyar kare batan da kuke kai shi yasa sai na ɗau alkawarin zan yi halƙoƙi ɗaya bayan ɗaya ina zakulo abubuwa da muke zargi muke tuhuma dangane da wannan salati mu a ra'ayin mu ma duk mai kishin Allah ba shi yin wannan salatin a ra'ayin mu. ƙila in canja kalmar wani ya iya fahimtar ra'ayi da abin da kawai kwakwalwarka ta baka to a fahimtar mu fahimta kuma wacce muka gina ta da ƙa'idodi na addinin musulunci da ƙa'idodi na karatu wanda tura wannan fahimta ba ƙaramin aiki ba ne to a wannan fahimta tamu duk mai kishin Allah baya karanta salatul fati ba zai taɓa karanta shi ba hanyar jirgi daban ta mota daban a fahimtar mu duk mai kishin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kishi na gaske ba na baki ba zai karanta salatin fati ba kuma muna da dalilai daga cikin dalilan da ya sa muke cewa mai kishin Allah ba zai karanta salatin fati ba shine cikin wannan halka ta farko suka ce zancen Allah ne ita salatul fati zance ne na Allah wanda a kansa kawai yau shine halka na farko zan zo halka na biyu na uku har illa ma sha Allah suka ce kai idan baka yadda ma zancen Allah bane duk farlar da kake ji ana faɗi nasa shi ya fi dukkanin salati cikinsa akwai kaza akwai kaza da za a tattara halittun sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu a ce su siffanta irin lada na wanda ya karanta salatin fati zai samu ya duk dubbura su iya ba in kai guda ɗaya a rayuwarka dole ka shiga aljanna in baka shiga ba kuma damki wanda yake ma'abucinta daidai yake da sauka alkur'ani sau dubu shida daidai yake da kowane tasbihi da aka taɓa yi a duniya da za a ƙaddara a samu al'umma guda dubu ɗari al'umma fa kamar al'ummar annabi Muhammad al'umma ɗaya. Al'ummar zamanin annabi Adam al'umma biyu, na zamanin annabi Musa al'umma uku. na zamanin annabi ibrahim al'umma hudu sai ka tattara al'ummatai guda dubu ɗari ka kaddara a same su cikin kowace al'umma guda ɗaya daga cikin dubu ɗarin nan akwai ƙabila guda dubu ɗari ƙabila ƙabila hausa ibo zabarma kaza kanuri haka duk sai ka samu kabila kabila guda dubu ɗari a cikin al'umma ɗaya a ƙaddara a samu haka sa'an nan cikin kowace kabila ɗaya a samu mutum guda dubu ɗari cikin duk kabila ɗaya daga cikin dubu ɗarin nan daga cikin al'umma ɗaya cikin al'ummatai dubu ɗarin nan sa'an nan shi wannan mutumi ko mutanen nan da za a samu cikin kowace ƙabila ɗaya su su dubu ɗari cikin kowace ƙabila ɗaya a samu mutum guda dubu ɗari sa'an nan ya rayu tsawon shekara dubu ɗari yana karanta kowane salati ba salatil fati ba so dubu ɗari a tattaro ladaddakin wa'annan al'ummatan kakaf cikin waɗannan shekarun kakaf suka ce ba zai kai ladan wanda ya salatul fati guda ɗaya ba ba zai kai ladan wanda ya salatul fati guda ɗaya ba to wa'annan falalolin da duk ake faɗi za ka samu cikinsa in baka yadda zancen Allah ba ne ba ka da shi sai ka yadda zancen Allah ne kuma da sharaɗin sai muƙaddami ya baka shi inda za ka tsinci salatul fati a bakin hanya kawai ka ji ana yi a wata zawiya kawai ka ɗauka kana yi ai salatin annabi ne duk wannan fanalolin da ladan nan bakka da shi suka ce wanda shine alƙa na farko gashi cikin wannan littafin addurratul kharida sharhi na al-yaqutatul farida in ka duba cikin mujalladi na hudu wannan nawa juz'i biyu ne nawa to in ka duba cikin mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da goma sha takwas tsaya ka ji abin da suka ce suka ce sun maƙala radiyallahu anhu sannan ya faɗi shi radiyallahu anhu kenan shehu tijjani ya faɗi ya ce wala ya hasulu hadal fadlil mazkuru Ya ce wannan falalar da aka ambata baya samuwa na salatul fati da duk na karanto za a yi kaza za a baka kaza kana da ladan kaza to duk falalar da aka ambaci da aka ambata baya samuwa shine wala ya hasulu hadha al-fadl al wannan falalan da aka ambata baya samuwa illa bi izinin minni sai da izini daga guri na shehu tijani sai ka karbi izini duk falalolin nan da aka faɗi na salatul fati ka ce ai salatin annabi ne ka iya yi kawai ka tsince shi a bakin hanya ka ji ana yi ko makotan ku ko a zawiya kana yi duk ka ji an ce ai yana da falala to wannan falalan nan baya samuwa in ji shehu tijjani illa bi izinin minni sai da izini daga guri na mu shafa hatan baki da baki shehu tijjani ya ce je ka mun ma izini ka karanta salatul fati ka shiga ɗan ɗari ka sake nan shi yasa duk wanda yake ba dan dariƙa ba wannan salatin ba naka bane hauka kake kake yi aikin baban giwa kake yi ba ka da lada sun faɗi shi yasa in za ka ban musu ka ban musu yace illa bi izinin minni mushafa'atan baki da baki kai tsaye shehu tijjani ya yi ma izini ka shiga ɗariƙar shine za ka samu wannan ladan shine ladan nan zai samu yace au bi wasitatin ko kuma da wasita wato shehu Jani ya yi wa wani izini ya zamanto muƙaddami wanda zai iya bada da ɗariƙa to wannan muƙaddamin da shehu tijjani ya wa izini ya baka ɗariƙar ya ma izini cikin salatul fati ɗin a'a ko kuma wannan muƙaddamin da shehu tijjani ya wa izini kai tsaye shi ma yi wa wani izini kai tsaye shi ma wancan yayi shi ma wancan yayi shi ma wancan yayi ne au bi wasitatin ko da wasita ne akwai wanda ya zo tsakiya tsakanin karshe tijjani wannan sharaɗi na farko kenan gurin samun lada na salatul fati wallahi in ka karanta ta ba tare da amma izini ba bakka da wannan ladan duk falalan nan bakka da shi aka suka ce wala ya'sulu hadha al-fadl al-madhkur illa bi idhnin minni mushafahatan aw biwasitati ba nan aka tsaya ba suka ce ma'a shartu li'tiqadi tare kuma da sharaɗin imani sai kayi imani shine i'tiqad sai kayi imani ka ƙudurce ai i'tiqadul musalli biha ala nabi sallallahu alaihi wasallama ai imanin wanda ke salati da salatil fati ga manzon Allah annaha cewa ita ai alfarida sunanta kenan yace wa hiya salatul fati lima ughliqa ita ce salatul fati ila ila akhiri tare da kudurcewa wanda zai yi ta cewa ita fi sahifatin minan nuri a cikin takarda. ta zo ta haske a cikin takarda ta zo ta haske al'azali sai ka yadda a takarda haske ta zo mala'ika ya zo da ita idan ka ce kai ka yadda salati ce kawai amma kai baka yadda mala'ika ne ya zo da ita ba bakka da lada suka ce aikin baban giwa kake sai ka yadda cewa ita fa salatul fati a cikin takardar haske aka zo da ita unzilat aka saukar da ita sai ka yadda makatubatan abin rubutawa a rubuce aka saukar da ita bi aqlami qudratin ilahiyatin da alqaluma na ƙudurar Allah sai ka yadda ba mutum ne ya rubuta ta ba sai ka yadda da haka yace walaysat min ta'alifi zaidin wala Amurun ya ce ita fa ba ta daga wallafawar zaidu ko Amuru. wato ba mutum ne ya yi ta ba ba ɗan adam ne ya yi ta ba a daman an ce saukar da ita akai a rubuce cikin takarda haske da alƙalamin kudurar Allah wannan la ya sai Sheikh Abdulwa'id Nazifi ya ce wa laysat min ta'lif Zaidin wala amrun ai ba shi da bukata tunda aka ce saukar da ita akai to kowa ya san ai ba mutum ne ya yi ta ba amma dan ya ƙara fito ma da batan ka gane fa da aka ce mala'ikan ne ya zo da ita haka aka saukar da ita daga Allah ɗin. sai ya je gaba ya ce kai walaisat min Alifi zaidin ba ta daga wallafawa zaidu fa wala amurun ba ta daga wallafawa amru ba su suka yi salatul fati ba a ina ta fito sai ce bal hiya min kalamihi subhanahu hiya ita ɗin dai min kalamihi daga zancensa ne take subhanahu wa ta'ala in baka gane wane ne ba sai aka ce ma subhanahu wa ta'ala shine Allah kenan kaga suna ƙara bayyana barnar da batan da kafircin karara in baka gane ba sai a yi ma tafsiri sukan ambaci abin mujmalan sannan sai su je gaba su ambace shi mu fassalan. yace bal hiya min kalamihi subhanahu wa ta'ala ita dai salatul fati tana daga zancen Allah sai yace man lam ya'taqid duk wanda bai yi imani ba annaha min kalamin lahi cewa ya ji? ladan da aka ambaci cikinta aka faɗi to bai inganta gare ka ba ka da shi baka cancance shi ba saboda baka cika sharaɗi ba sharaɗin samun ladan nan da aka faɗi cikinta sai ka yadda zancen Allah ne sai ka yadda zancen Allah ne sharaɗi kenan mallam ya ta duk wanda bai kudurce ba bai yi imani ba ga littafin adduratul kharida sharhi na al-yaqutatul farida na Sheikh Abdul an Nazifi mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da goma sha takwas nake karantowa in kana da shi ka buɗe kika ce man lam ya'taqi duk wanda bai yadda ba bai kudurce ba bai yi imani ba annaha cewa ita min kalamin lahi daga zancen Allah take la yasihhu lahu sawabul mazkuru fiha to ladan da aka ambata cikinsa. ita salatul fati bai inganta gare shi ba yace kai ƙala shehu radiyallahu anhu yace shehu tijani yace wa akhbarani sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah fa ya bani labari annaha cewa ita salatul fati Lamta kun minta Alifil bakari yace ai bata kasance daga wallafawar sayyidul bakari ba Shehu Tijjani ce wai manzon Allah ya bashi labari ba inda kuma ya ga manzon Allah jiya jiyan nan na haɗu da wani ɗan ɗariƙa a TikTok ya ce duk wanda bai yadda Shehu Tijjani ya ga manzon Allah ba kafiri ne wallahi haka ya ce duk wanda bai yadda Shehu Tijjani ya ga manzon Allah ba kafiri ne saboda na karanto wata magana cikin kashifil ilbasa an faidatul khatimi abul abbasi na shehu ibrahim cikin shafi na ɗari da ashirin daidai inda ya kawo wata magana ta aliyu khawwas shine fakama annahu yajibu al-imanu bil anbiya'i kullihim wa tasdiquhum wa mahabbatuhum kadhalika al-awliya wa man i'taqada al-awliya kullahum illa wa'idan bi ghairi udhrin shar'iyyin faqad kadhaba bil jami'i wa baraza Allah bil muharabati sannan ya ce wa man radda da'awata waliyin faqad radda da'awata Ya ce duk wanda ya mayar da wata da'awa ta wani walihi to haƙiƙa da'awar annabi ya mayar wato idan walihi ya ce ya ga manzan Allah ka ce bai gani ba to haƙiƙa manzan Allah ne ya faɗi ka ƙaryata wanda kuma manzan Allah ya faɗi ya ƙaryata kafiri ne wallahi haka ɗan ɗariƙar ya ce Ya ce duk wanda bai yadda ba bisa wannan ka'idar ta marar da da'awata waliyin faƙadarar da da'awata nabiyyin duk wanda ya mayar da wata da'awa ta wani waliyi to ya mayar da da'awar annabi ne hakika tabbas ba makawa da wannan ya ce duk wanda bai yarda shehu tijjani ya ga manzan Allah bai ce kafiri ne shi to anan Shehu Tijjani ya ce wai manzan Allah ya ba shi labari annaha <coughs> cewa ita salatul fati lam takun min ta'rifil bakari wai bata kasance daga wallafawa shi bakari ba na tawajjaha ila Allah sai dai shi sayyidul bakari ya fuskanci Allah ne muddatan tsawilatan lokaci mai tsawo na ciye wa Allah kenan an yamnahu salatan ala nabi sallallahu alaihi wasallama Allah i bashi kyautar wani salati wanda zai ringa wa manzan Allah fiha wanda a cikinta ita wannan salati da Allah zai bashi sawabu jami'i salawati akwai ladaddaki na dukkanin wani salati wa sirru jami'i salawati akwai surruka na dukkanin wani salati yake ta roƙon Allah yayi wa Allah naci wa tala talabuhu muddatan neman sa ya tsawo wani lokaci yana ta gaya wa Allah shi fa salatin da ya fi na manzan Allah yake nema salatin da ya fi wanda manzan Allah ya furta shi yake nema salatin da ya fi wanda ya fito daga baki mai tsarki bakin annabi Muhammadu shi yake ta nema shi yake gaya wa Allah shi yake nema wanda ya fi na manzan Allah shi yake ta nema lokaci mai tsawo yana cewa Allah na ce suka ce sun da a da'awatahu sai Allah ya amsa addu'arsa da Allah ya amsa addu'arsa ya aka yi same ta fa'atawul malaku sai mala'ika ya zo masa wai bi hadhihi salati da wannan salati ita ta salatin fati mala'ika ya zo da ita makatubatan an riga an rubuta ta a rubuce shi ma mala'ikan ba shi ne ya yi ta ba a rubuce kawai ɗan saƙo ne shi je kaka kai kenan kawai makatubatan a bar rubutawa fi sa'ifatin minan nuri cikin takarda ta haske daman ai mutum ai baya iya yin rubutu cikin takarda haske sai dai ai daman a ce da alƙalamin ƙudurar Allah to haka ta zo shehu tijjani ya ce haka manzan Allah ya gaya masa to in baka yadda da wannan ba in kai aikin baban giwa kai in baka yadda mala'ika ne ya zo da ita cikin takarda haske ba kawai ka ji ne a zawuyan kusa da gidanku ana yi kai ma kake wallahi sun ce baka da lada shi yasa idza kunta fi amrin fa kun fi kaka da rara gefe aini yana yin ta ne a matsayin salatin annabi kawai ni ai ban yarda da abin do to bakka da lada suka ce ina akai kasanta umma ta sanadiyar su ba to su da suka kawo ma sun ce in baka yarda ba bakka da lada kaga in dai bautar Allah ka zo yi duniya dan ka samu lada ba ka yi ta ba tunda sharaɗin samun ladan sai ka yarda da wani bata sannan za ka samu ladan kaga yanzu an karkatar da kai daga imaninka sannan sai ya ci gaba ya ce wal fadlil mazkuru ya ce falalan nan da aka ambata fil yaqutatil farida cikin al yaqutatil farida ita ce salatul fati la yahsulu baya samuwa li zakiriha ga mai zikirinta ga mai karanta ta illa bi sharuɗai sai dai da sharaɗi guda biyu duk wanda ke karanta salatul fati falalan nan da aka faɗi baya samuwa sai da wannan sharaɗin guda biyu ya ce al'awwal sharaɗi na farko al'izinu sai an ma izini sai ka je ka karɓa sai an ma izini ya ce wasani sharaɗi na biyu kuma ya ta zakiru shi wanda ke karanta ta zai yi imani ne ya ta zakiru shi wanda ke karanta ta zai yi imani anna hadhihi salata lallai wannan salatin ta salatul fati min kalamin kalamillahi daga zancen Allah ne kal ahadisul qudsiyati kamar hadisul qudsi take daga zancen Allah ne walaysat min ta'alifi muallifin ba ta daga wallafawa wani mawallafi fa babu wani wanda ya wallafa ta daga zancen Allah take yace sun maƙala sannan yace قال سيدنا رضي الله عنه شو تجاني يشي ليس لأحد على وجه الأرض باب ون وندك ونن دونير أن يأذن فيها غيرنا idan ba mu ba ba wani wanda ke wannan duniyar da zai ma izini game da salatin fati in ba su ba in ba su shehu tijjani ba duk duniyar nan ba mai wannan damar da zai ma izini ballantana haka samu ladan laisa li ahadin ala wajhi al-ardi an ya'zana fiha babu wani wanda ke fuskar duniya wanda ke ban ƙasa da zai yi izini cikin salatul fati wanda izinin da shine ake samun wannan ladan gairuna un ba mu ba yace au man dakhala ko kuma wanda ya shiga cikin ɗariƙar min ashabina ko wanda ya shiga daga cikin ɗalibanmu fi tariqatina ya shiga cikin ɗariƙanmu ya ce wassalam kenan shehu tijani ya gama magana cikin addurratul Farida, sharhi na al-yaqutatul farida mujalladi na hudu shafi na ɗari biyu da goma sha takwas gashi na karanta wannan abin da na karanto sharaɗin ka sami lada cikin salatul fati sharaɗi ne biyu sai amma izini kawai ka ji ta a zawiyar kusa da gidanku kana yi to bakka da wannan ladan bakka da wannan falalar kaga in ba wawa bane kai ai ba ka yi musu kayansu su ba in dai ba wawa bane kai sai dai in wawa ne kai tunda an ce baka da lada wannan falalar baka da shi saboda baka da izini kuma izinin nan shau tijani ne zai ma ko kuma muƙaddami na ɗariƙa shau tijani ya yi ma shine za ka samu wannan ladan an gane shine za ka samu wannan ladan kuma wannan izinin wani duk duniya ba shi da ikon yema in ba ɗan tijjaniya ba ne duk duniya ba wanda yake da ikon yema izini ka karanta salatul fati har ka samu wannan ladan in ba ɗan ɗarikar tijjaniya ba ne duk duniya laisa li ahadin ala wajihil ardi an ya azana fiha ghairuna aw man dakhala min ashabina fi tariqatina haka na karanto yanzu ba wani duk duniya wanda ya isa ya yi ma izini cikin karanta salatul fati in ba mu ba ko wanda ya shiga cikin mu daga cikin ɗalibanmu shi yasa yanzu masu salatul fati baka shiga ɗariƙa ba aikin baban giwa kake bakka da lada bakka da falalan nan na salatul fati wallahi haka suka ce gashi kuma na karanto sannan sharaɗi na biyu ba ka samun lada sai ka yadda zancen Allah ce saukar da ita aka yi yadda ka san yadda aka saukar da alkur'ani haka aka saukar da ita a rubuce mala'ika ya kawo ta cikin takarda haske da alkalamin ƙudura aka rubuta ta in baka yadda da haka ba suka ce baka da lada da za ka yadda cewa a yi ma izini amma baka yadda zancen Allah bane shi ma baka da lada shi ma baka da lada shi yasa ake cewa idan tafa sharutu in tafa mashrutu in dai baka yadda zancen Allah bace to baka da lada ko da amma izini sai ka yadda mala'ika ne ya zo da ita sai ka yadda zancen Allah ne kamar cewa suke sai ka kafirce sai ka kafirce sannan za ka samu ladan to yanzu dan Allah wani mai hankali ne zai yi ta gashi kuma cikin littafi zan sa nambar kira saboda wannan shine ka'ida wani zai iya cewa a'a ai ƙarya yi mana wani zai iya cewa ai ƙarya yi mana ba mu faɗi ba to zan sa nambar waya ga littafin in ma ce ban yi daidai ba Umma ma wasali ne zo nan da ni da kai al'umma suna ji sai a gyara ai haka kuke ga nan ba kira nan yanzu yanzu zan sa ga nan ba kira nan yanzu yanzu zan sa

da haka da Allah duk wanda yake da number ya sa min ta WhatsApp kawai ake kira 070 68 wannan shine halka na farko Assalamu alaikum Wa alaikum salam kai kira ne shiri ok to ba matsala gashi nan sannan zuwa malam anwar eh gashi nan ana jin ka malam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa ala alihi wa man wala bi ihsan ila yawmiddin a al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam <coughs> zamani ya zo ya kai muna yau ga bayin Allah wayanda cikin sojojin Allah ga Allah ya Allah ya halarce su cikin lokacin da Allah ya kawata ya halarce su su zo duniya su zo su karantar da mutane abinda aka ci ma'ana ya mutane karya wallahi akwai mutum akwai dandani ka tijjaniya a Ghana na'am abin ya ban mamaki koran ya zo na zama ta rasuwa wallahi ba da shi mutum tijjaniya salatul fati ta fi alquran ya ce ba da shi mutum tijjaniya salatul fati ta fi alquran ina ban mamaki wato malam abin da fanci ba littafin su karan kansu ba san littafin ba ba sa karanta littafin shi ne kuna karantawa yanzu ne suke bibiya so shi ko da kuke ba wani su suna can gaba suna tasiri da daya ga haka salatul fatih lima kulluka kamar yadda kuka karantar da mu kullum ko wanda bai yarda da falalan salatul fatih da shi wa mutum jari ka in gindaya ba lalle lalle duniya tun da sun kiya sun shiru sun zuwa sun magana su makari sun kiya fitowa sun magana su shek shek sun kiya sun fitowa sun yi magana duk wa'annan muridan shi ibrahim su kowa ya kasa zuwa zai magana to al'umma da muhammad sallallahu alaihi wasallam ku sani wa kul ja'al haqq wa batil gaskiya ta bayyana kariya ta zama abin kariya ta zama abin abin kura wallahi duk wanda bai kama sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ranar gobe kiyo man kasa gaban Allah shi Allah ya bijiro da ayyukanka wa ya sa ka eh, wallahi wannan eh, rasul jarima ce wasu tijjani ya ce ne to ce rasul jarima ku je ta tijjani ku je karbi ayyukanku amma an karo kana sunan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka tambaye ka wa ya sa ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi ne ya sani kamar da mu gama mu gama mutane annabi nuhu shi ba gama mu annabi nuhu shi da saboda Allah ya bamu labarin annabi nuhu cikin alqur'ani wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara har zuwa karshe muka ce mun karanta cikin alqur'ani to haka ne kuma za ka zo ka zaka zo kai da shi mutujjani kai da Ibrahim as-sinkali alaki Ibrahim wallahi shi kun sinin ya gaban Allah subhanahu wataala wannan wannan wannan manzo Allah ya bada labari yanzu za ka wuce addinin musulunci kamar ka tijjaniya kullum muna muku wanga misali a auda tijjaniya aura a duba cikin ma'auni na shari'a aka cika kamar tijjaniya ba addini ba ne amma abin da ke da bantakanci malam an rulluba gari kan tijjaniya da musulunci aka nukin lafuzza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Allah ya bashi ke ya gura mutane ya karkar da mutane suke ibada da shi aka zo aka lullu shi aka sake kaifiyan addini aka zo aka ba mutane su ta aka ce su yi da aka bayar haji ga mutum ya zo ce wai duk wanda bai zai shi tijar makafiri ne duk wanda bai zai shi tijar makafiri ne duk wanda ke zage shi tijar makafiri don Allah da ka zo ka zanna ka zaki mutum ka zaki shi mutum abin da ya karanta abin da ya rubuta shi ne ka bude ka karanta ka karki wannan abin ka auna cikin mizanin shari'a saboda duka tijjaniya ba shari'a bane kuma kun san ba shari'a bane to me yasa tun farko kuma cewa ba ku iya karantawa ba wurin wakar ya karanta yanzu ku yanzu karatun daidai ne ku yanzu fasiran daidai ne amma ba ba ku yadda kun goye da haka wallahi malam wannan aikin da ka dinga wallahi shi ne za mu ta yi mu da bayan Allah wa abu da rabbaka hatta ya taka yaki mu yi mu da bayan Allah cikin wannan cuta da aka rike mutane aka mai da dalikan tijjani ya zama addinin musulunci wallahi wala shekara shekaru fa an mai da dalikan tijjani ya zama addinin musulunci wallahi na gama kamalan in ka ranka bargazan da ake yi cikin dalikan tijjaniya me yasa yau ba su ba su zo su su kuka ga kana kana zama filin Allah ga nan ba ka sa ga ka facebook ana kallon ka kawai ka zo in karya ne zo ka hau kan skill ne kai zama amma asirin shatu sun sun asirin shatu yanzu ba su bari in na waje na ba na alawun mutu wa ina ala sarkuta suna bin iyaye su ba suna bin addinin musulunci ba da haka Allah sa mu dace su waya su yi su kalubalancin ka ana musu magana kullum a zuwa kalubalancin ka in karya ne su aska ka su gara ba duniya in kuma ga sai yi su ka su duba kai waye kai ne alkalami na biyu wani Ka su duba wannan su duba gaskiyar da ke faɗi kasuwancin manzo Allah to kana manzo Allah yake ne wallahi malam ka fi ka fi kai ka fi kai kowa aiki kan wannan addini shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muna bayan ka Allah Allah Allah kiyaye ka da zamin shaitan Allah maka albarka Allah ya yi albarka mala anwar kai ma Allah ya maka albarka Allah ya maka albarka kai ma Allah imama na anwar subhanallahi wa bihamdihi Allah ya كما الله إمام على أنوار wa السلام ورحمة الله وبركاته ما لا أنوار كما الله إمام الله إسحاق بارقين abin da ka roƙan mun Allah ininnin kama fiye da shi Allah ininnin kama fiye da shi Allah ya raba mu da zalla Allah ka raba mu da zamiya Allah ka azurta mu da ikhlasi wallahi na gode mutuka na gode mutuka akwai wani bawan Allah da naga yayi kira da Allah ku maimaita mun namban nan yanda na faɗi da Allah ku maimaita min nomban nan akwai wani bawan Allah da naga yayi kira Kuma yadda kuka sani haƙƙi ne a kaina idan na zo na ɗau littafin ku na karanta na ba ku dama ku zo ku yi bayani eh, kada dai ku manta abubuwa guda biyu ne su ne muka ɗauka ba ka samun lada cikin salatul fati sai da sharuɗa guda biyu ina zuwa afuwan sharaɗi na farko sai an ma izini izinin nan daga shehu tijjani ne ko daga wani muƙaddami idan mun karanto cikin addurratul kharida sharhi na al-yaqutatul farida mujalladi na hudu shafi na 218 yace qala radiyallahu anhu wa la yahsulu hadha al-fadl al-madhkur illa bi idhnin minni mushafahatan aw bi wasitatin eh wannan suka ce wannan abu da aka faɗi wannan falalar da aka faɗi e baya samuwa sai da izini daga gurina ni shehu tijjani illa bi izinin minni hatan, au bi wasitatin ko da wasita sannan kuma sai ka yadda zancen Allah ne in baka yadda zancen Allah bane baka da lada assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na muna jin ka assalamu alaikum na dan wadawa muke magana muna jin ka to malam musa barka da zuwa to alhamdulillah malam musa ga nan kiran nan na yi points ɗinta gashi nan anwar sadat kasim Na'am, to ba matsala insha Allah zan duba. Okay, na'am, jazakumullahu khairan. Ga nan ba kira nan. Kada in tashi ku zo kuna cewa ai ina ma kuna nan alkanawi ya zauna. haka suke ko mutum ya ringa kira na ta baya yana so mu haɗa baki a ha'inci addinin manzan Allah ni ban iya munafunci ba ko ha'inci zo a gaban jama'a na karanta bata zo ka karyata ni a gaban jama'a babu rufa rufa babu haɗin baki babu gulma ta ƙasa kawai ni abin da na sani zan yi bayani in kuma akwai wanda zai iya shi ma da Allah ya shigo wannan halka ta farko kenan wannan halka ta farko kenan ba ka samun lada na salatul fati sai an ma izini izinin nan shehu tijjani ne zai ma ko kuma a'a wani wanda shehu tijjani ya wakilta ya masa izini da wasiƙa muƙaddami kenan na karanta cikin addurratul kharida wala ya hasulu hadal fadulil al illa bi izinin minni mushafahatan aw bi wasitatin falalan nan da duk kake ji ana cewa tana daidai da sauka alkur'ani dubu shida baya samuwa to sai an ma izini izinin nan mushafa'atan kai tsaye daga kai sai shehu tijjani ya ce to je ka karanta ka yi kaza ka yi kaza ka yi kaza au bi wasitatin ko kuma muƙaddami ne wanda aka yi masa izini shi ma ya bayar to sannan za ka samu wannan falalar da wannan ladar sannan kuma sai ce ma'atiqadil musalli biha ma'a ma'a sharuɗi li'tiqadi ma'a sharuɗi li'tiqadi tare da sharaɗin imani sharaɗi ne sai ka yi imani yace ai i'tiqadul musalli biha ala nabi sallallahu alaihi wa sallama i'tiqadin imanin wanda zai salati ga ita ga manzon Allah annaha ai alfarida وهي صلاة الفاتح لما أغلق في صحيفة من النور الأزلي أنزلت مكتوبة بأقلام قدرة إلهية walaysat min ta'alifi zaidin wala amrun dun mun karanta har na haddace batan yanzu nan na karanto cikin addu'ratul kharida an na haddace gubar wallahi wannan abin ya fi ruwan batir hatsari da nake karantowa har na haddace yace walaysat min ta'alifi zaidin wala amrun sai ce bal hiya min kalamihi subhanahu wa ta'ala tana daga zancen Allah ne sharaɗi ne sai ka yarda zancen Allah ce ya je gaba ya ce kai mallam ya ataqi annaha kalamin lahi duk wanda bai yi imani cewa ita zancen Allah ba ce la yasihhu lahu sawabul mazkuru fiha to ladan ma da aka ambata a ciki bashi da shi baka cancanta ka sami ladan ba bakka da shi saboda me baka cika sharadi ba shurutu siha shine sai an ma izini sa'annan sai ka yi imani zancen Allah shi haka aka saukar da ita mala'ika ya zo da ita wannan halka ta farko kenan ku zo da Allah ku gaya mana ina ta zama zancen Allah dan Allah ni abin yana bani mamaki ga ku yan tijaniya ko irin raddin nan ba a samun wani jahili a gefe ya ɗauko ya ce ga shi littafin da alkanawi ya karanto ya yi fassara ba daidai ba ko ya yi baki ya ja baki ba daidai ba wala ba a samu irin jahilan nan su ɗauko wannan kuma yadda za ka ga suna ciki da alkanawi jiya jiyan nan a tiktok wani gida na je na samu taron jahilai sun taru ina hawa suka ringa ga alkanawi nan ga alkanawi nan sai shi wanda ya ce wanda yake malamin na jahilan sai ce to alkanawi duk wani abu da kake da shi ka sa topic ko menene cikin ɗariƙa da kuke zargin mu sai mu tattauna shi ne topic sai na ce to ba matsala sai na ce a sa na a babban gida a ka faɗi topic na ce ai nuna topic ɗin zan ma cikin littafi a'a dai ka faɗi sai na ce to tsana karanta na ce shi ne duk ɗan ɗariƙa yana da ladan annabawa ladan matsayin annabawa da aikin annabawa wai wannan ba tofik ba ne kayan kai da ɗan ɗariƙa yana da ladan annabawa da wannan aƙidar ka tafi wa Allah kuma ka ce ba tofik ba ne kuma shehunku ya faɗi lahu li ashabina sawabal anbiya'i qultu lahu sawabul a'mali aw sawabul martabati فقال ثواب الأعمال والمرتبة قلت له وعاد الخير العظيم حصل لهم بسبب الفاتح لما أغلق أو بغيره فسكت هنيحة ثم قال من أجلنا لله الحمد وله المنة قاشنا أتكين الدرة الخريدة شرهنا الياقوتة الفريدة مجلدين لا Allah zai ba wa 'yan tijjaniya ladan annabawa yu'ti a li ashabina sawabal anbiya'i Allah zai ba wa 'yan tijjaniya ladan annabawa ƙultu da sai na ce wa shehu tijjani sawabul a'mali au sawabul martabati ladan ayyukan annabawan Allah zai ba su ko ladan kuma matsayin annabawan dukka duba aikin nan da annabawa suka yi aka kashe su waɗansu suka shiga cikin wahala suka yi yaƙi suka yi dawa amma ga ɗan tijjaniya a ƙarshen zamani zai samu ladansu sawabul a'mali au sawabul martabati aka yi wa shehu tijjani tambaya sai aka ce fasa kata hunai hatan sai ya shiru wani ɗan lokaci kamar wanda za a yi wa wahayi sun maƙala sannan sai ya ce min ajilina ai saboda musu shehu tijjani ne aka tambaye shi cewa wa'adal khairul azimu wannan alkhairin babba hasala lahum bi sababil fati'i lima ughliqa aw bi ghairi saboda salatul fatihi suka samu ko saboda wani salatul fatihi sai shiru kamar wanda za a yi wa wahayi sun maƙala sannan sai ce min ajilina ai saboda mu ne lillahi alhamdu wal minna ba aiki suka yi ba kawai saboda shehu tijani suka samu ladan annabawa ba wai falalar salatul fati bane da suke karanta kawai saboda shehu tijjani ne suka samu ladan annabawa wala yana faɗin topic ɗin sai suka rikici wai wannan wai ba topic ba ne a ba shi da amfani ku ya rubuta cikin littafi wato shehunanku mushiririta ne kenan ba san abin da ya kamata su rubuta ba ba wanda ya kira ni dai na isar da saƙon Allah haka kuma zan zo a halika ta biyu insha Allah subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh afwan kada ku manta akwai account number na ginin masallacin markazu tauhid akwai wani dan uwa ɗazu dazu na ga ya sa naira dubu ɗari da hamsin Allah maɗaukacin sarki ya saka masa da alkhairi gini kuma gashi zamanin ga haskowa jefi jefi kuna gani inda kuɗinku yake tafiya Allah ka taimaki waɗanda suke taimakawa waɗanda kuma suke da niyya ba su da shi Allah ka hore musu Allah kuma ka ba su ikon yi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh